Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara ke bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما aw malan aw mansiban fala ta'khudh sa'adatana fala taj'alna nusabu bil gururi idza najahana wala bil yasi idza fashilna bal allimna da'iman anna al fashala tariqun ila an najah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd fasilun fi iya'i musa wa kalamihim wannan fasalin yana magana a cikin sha'anin ihya'ul mauta raya matattu wa kalamuhum da kuma zancensu matacce magana wa kalamus biyani da kuma zancen ƙananan yara Walmaradi'i maradi'i da kuma waɗanda ake sharwa wanda ake ba nono wannan maradi'un ba na mata masu shayarwa ba ne almaradi masu shayarwa wannan alakilafil kiyasi ne a larabci maradi'i nan ƙananan yara wanda ake shayar da su nono don mace mai shayarwa ta magana ba zai zama mu'jiza ba wannan amma ƙananan yara wanda suke shan nono su biya ni ƙananan yara abinda ya tafi shi har zuwa wanda ya kyau an yaye shi har wanda yake yin dabo da tatata duk su biya amma muradi wanda yake kan shan nono ba a riga an yaye shi ba to duk sun yi magana wa shahadati lahu bin nubuwati sallallahu alaihi wasallam da shaidar da suka bayar gare shi

إذنا قالوا حدثنا أبو أيوب الحافري حدثنا أبو إمام الحافري حدثنا أبو سيد عبد الرحمن بن حياء حدثنا أبو بن سعيد حدثنا ابن أغاني حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن حية عن خالد هو التاهو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة Wannan Yahudiyatan. Allah yi wa Yahudiyatan a hadar cikin Nabi sabbin larin sannan ba khaybara shatar Isliyatan sammai ha a tada rasulun layi sannan na wasu lamin ha wa a tada da ƙaunin a ƙara ƙirƙa kuma a فإنها أخبرتني أنها مسمومة فما تنفسر من براء قال اليهودية ما حملك على ما صنعت قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكا رحت الناس منك قال أمرت بها فقتلت haddasana abul walidi abul ya zantar da mu shine hishamu dan ahmad al wato masanin fiqihu bi qira'ati alaihi da qira'ata a gurinsa wato karantawa yi wal qadi abul walidi muhammad ibn rashid alkali abul dan rashid wal abu abdullahi muhammad ibn isa tamimi muhammad dan isa tamimi wa ghairu wahidin da kuma wato wanda suke sun wuce mutum ɗaya sama'an wa izina abin ya samu kenan sama'an wa izina wato ya ji daga bakinsu kuma sun masa izini na wannan hadisin kalu haddasana abu ali hafizu abu ali hafizu ya zantar da mu haddasana umar Alhafizu umar Alhafizu ya zantar da mu haddasana abu zaidin abdurrahman ibn yahya abu da abdurrahman dan yahaya zantar da mu haddasana ahmad ibn sa'idin ahmad dan sa'idi ya zantar da mu haddasana ibn al-arabi ibn al-arabi ya zantar da mu haddasana abu dawud abu dawud ya zantar da mu haddasana wahab ibn baqiyata babu dan baqiyata ya zantar da mu an khalidin huwa tahanu an muhammad ibn amr shi ba kabar daga muhammad dan amrun abi wa an abi salama shi ya karɓo daga abi salama an abi huraira ta radiyallahu anhu shi ku ya karɓo daga abu huraira allah ya ƙare yadda a gare shi anna yahudiyatan hadat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi khaybar shatan masliyatan samadha wata bai yahudiya ta yi ba wa annabi alaihi salam kyautar wato a khaybara yahudiya ta ba annabi alaihi kyautar akuya masaliya wacce take gashashiya sammata ta sa mata madas ta sa mata guba ta sa mata dafi fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minha sai manzala mai tsira da aminci Allah ya ci daga wannan akuyar fa akala alqawm kuma sannan mutane suka ci ana cikin ci fa sai annabi alaihi salamu ya ce irfa'u aydiyakum ku dauki hannunku fa innaha akhbaratni annaha masmuma ita ta sanar da ni cewa ita an mata samu fa mata bishr bin al-bara'i bishr bin al-bara'i shi sai rasu yana daga cikin ahlu badare ah, shi wannan abu da ya faru abu na farko abin la'akari ita wannan akuya ko karfata ba ta magana a farko ba da ta faɗa tun farko ba za a ci ba sannan kuma ba ta yi magana da kowa zai ji ba magana sai shi kaɗai iji salam amma ba ta yi ba saboda wani abu abinda ake so a nan shine abinda ita matar take nufi ta ba shi guba ya ci yin sarki ne shi shikenan saboda duk sarakunan zamanin to idan suka fuskance shi sun faɗi babu wanda bai kare ba sannan an ba shi tsoro an nusirtu bin ru'ubi masirata salasi na man duk inda za a yi tafiya kwana talatin in ya ya labarin kaza to ba sauran namiji da zai sake nutsuwa duk sarakunan nahiyar za su tsinke to matansu duk sun san haka saboda haka ita sai ta kwafe wannan wannan wanda izo ya zama hakan nan kowa ya firgita da shi in ba saraki ne sai in hutar da maza daga gare shi in ku annabi ne ba abin da zai same shi to in wannan ita karfata ta faɗa to ba za a ci ba kuma ba wanda zai ci ita kuma abin da take so ta samu bai samu ba sai karfata ta shiru saboda wani wani wato hikima ta Allah saboda hukunce hukunce ne za su fita sai da ta bari annabi sai ya ci alayhi salatu wassalam bishir bin al-bara'i ya ci shi sai fadi sai ta ce da akwai samu an sa guba sai annabi ce maza kuwa dauke hannunsa kuwa sai dauke hannunsa to shine ya tambaye ta akan wannan to anan hukuncin da aka samu da annabi alayhi salam ya ci to ya sa an masa kaho saboda wannan ya sa an masa kaho saboda wannan to a nan gurin a nuna wa mutane muhimmancin yin magani da bai ci ba ba za a yi wannan ba to muhimmancin yin magani sannan sai kuma abin da aka yi shi bishi bin bara'i ya rasu to annabi alaihi sai ce da behude ma hamalaki alama sana'ati me yasa kika yi abin da kika yi sai ta ce in kunta nabiyya lan yadurruka allazi sana'atu in annabi ne kai abin da ne ba zai cuce ka ba to abin yana nan a tare da shi alaihi salam ko bai taba bai cuce shi din ba kuma ta, gani a gabanta ya ci amma ya sa an masa ƙaho alaihi salam don a nusar da mutane sannan kuma hukunci zai sake fitowa me hukuncin shine hukuncin wanda ya ba mutum guba ici me ya kamata a masa a wannan to sai ta ce wa in kunta malikan aratan aratun nasa minka in annabi ne kai wa abinda zai cuce ka in ku saraki ne zan hutar da mutane daga kai kala fa amara biha hafa kutilat sai aka umarci da ita umarni da ita aka kashe ta amma za a zo da rawaya da kuma aka ce ba a kashe ta ba ba kashe ta ba an ce wato in ya kashe ta alaihi salamu to ya kashe ta ne akan siyasa amma ka ce siyasa ba irin wanda ta hawa duro ba ma'anar wannan ai gadar ta yi tunda lokacin da ya kwace haibaran alaisam sulhu aka yi suka yadda za su dinga bashi alaisa duk abin da suka noma za a kasa kashi uku a bashi kashi ɗaya saboda haka wannan zai sa ya bar madina zai bar haibara ya koma madina sannan a bar musu gonakinsu da duk abu nasu to tun da aka yi wannan alkawarin sulhu ya shiga yin wannan da ta yi ta warware alkawari ta cancanci kisa to raka'a ya kashe ta to ya kashe ta ba don wancan abin ba sai don wannan shawarwar alkawari ta an yi alkawari tsakanin gwamnati da gwamnati wanda ya saba an sami iko a kansa to ana iya kashe shi wata rata ta ce bai kashe ta ba alayhi salam sai ya ce da ita ba abin da zai sake kuma a nan gurin an ce ba ya rama abin da aka yi masa sun da shi ta yawa ba zai mata komai ba salam na biyu kuma aka ce sai ya bar wa 'yan uwan bishir bin bara'i cewa abin yana hannunsu abin da suka so su yi a kanta shi kenan wani hukuncin kuma a ƙarƙashin wannan shine meye hukuncin mutumin da ya zuba guba aka ci aka mutu a ƙa'idar shari'a shi ma hukunci ne mai zaman kansa wanda ya zuba guba a cikin abinci aka ci to shi ana kisasi a kansa ko ko a kan diya ake tsayawa sai kuma tafin fikihu za a ga hukuncin to akwai shi shi annaba sai hukuncin a sa iki yasa sai an bincika tukunna da ilimi to sai a ga duk matsayin duk matsayin da ya dauka na shari'a ne da in ya batta ba a kashe ta ba hukunci ne na shari'a cewa mutu ya ba da guba aka ci in an mutu to ba a kisasi kan sai dai a karɓi diya sannan wani hukuncin idan mutum je bakunta wanda aka sauka a gurinsa in ya kawo abinci aka yi rashin sa'a ya zama guba aka ci aka mutu shi ma ba a kashe shi wani hukunce-hukunce ne zinkir a ƙarƙashin shi wannan hadisin da matakan da annabi alaihi mai ɗauka alaihi salatu wassalam sai ka sai mu je gaba قد روى هذا الحديث أنس وفيه قالت أردت قتلك فقال ما كان الله يسلطك على ذلك فقالوا نقتلها قال لا قال لا وقد روى هذا الحديث أنس رضي الله عنه أنس يروي تونا حديث وفيه أتشكي رواية أنس قالت ita wannan ya ce a ce a a talaka ne nufin raba ka da duniya faƙala sai annabi alaihissalam ne ce ma kanu lahuli salli yusalli ala zalik Allah bai sai sallar a akan wannan ba inda ni ne Allah ba zai ɗora ki kai na ba ki iya samun dama ke bana abu na cina mutu ba zai yi ba faƙalu sai sabai suka ce na ƙatulu ha ma kashe ta ƙala la sai annabi alaihissalam ce a'a dan ma karatu ne kaga ba sa gaban kansu kenan ta yi mummunan aiki da kawai sai dai a juna ya buge ta amma ba sai sai da suka tambaye shi alas ya ce a batta sai ya batta suka batta من رواية بن وهب قال فما أرد الحاء فما أرد A cikin ruwayar wato abu huraira amma a cikin ruwayar wani wahab kala fa ma arada laha bai bujira da ita bujira da ita ga wani abu ba eh. hmm. wa lam a wata kuma ta jabiru jabiru ya rawaito kuma a cikin riwaya jabiru radiyallahu anhu kalmar tazo akabarat ne bi hazihi zira' wannan karfatar ta bani labari karfatar ce an ce sai da ta tambaya me ya fi so shi aka ce gasasshe karfata sai ta samo karfatar ta gasa ta kawo don ba ta yi da ka ba sai ta bincika me ya fi so alayhi kala eh, walam ba ha aka ce bai mata ukuwa ba alayhi salam Eh, a wata ruwaya hassan kuma shafafi zaha cinyar wannan akuya kallamar ni mu masmumatun ta yi min magana ta ce ita mai san mu ce akwai dabi a cikinta an sa mata dabi a cikin ruwayar abi salamata dan abdurrahman qalat inni masmumatun ta ce ni an yi min samu akwai dafi a cikina an zuba dafi وكذلك ذكر الخبر خبر ابن إسحاق كان فيه haka ibn ishaq ya faɗi wannan labarin wa ƙalafi a cikinsa ya ce fata jawaza anha sai annabi alaihi ya fiye mata kau da kai gabaranta wakil hadisin akari an anas annahu kala amma arif ha fila hatim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to cikin wani hadisin kuma daga Anas radiyallahu anhu Anas ya ce fa ma ziltu ha fila hawati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban guce ba ina ganin alamar wannan a makogoro na annabi alaihi salam lahawa na makogoro suna ce da shi laha lahawat yana ganin alamun wannan wato tsokar ta karfatar kuma yana jin abin alama a muryar sama a muryar ta dan canja sannan aka wannan a gurin yana ganin alama أن ما زال tu'aduni eh, awanu kada ad abhari abhari ya ce a cikin hadisin abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi manzala mai tsira da wancan Allah kala ya faɗa fi waje zai ma tafihi a cikin rashin lafiyar da ya yi wafati a ciki yana cewa ma zalad ukulatu khaybaratu aduni ya ce wannan oka da ci a haibara ba ta gushe ba tana motsa mun fala'ana a wano kada da abhari yanzu lokacin da za ta yanke jan yaro na yi shi ne jan ya abuhur shi ta cire an ce shi ne dalilin sa san wata wannan ita akuyar ko kuma karfata ba ta yi magana ba saboda wannan lokacin sai ya ci abin zai zauna sannan in ranar fita daga duniya ta sai ya motsa sai Allah ya kara masa bayan darajar ta annabta sai kuma ba shi daraja ta shahada to shi yasa ta magana sai da abin ya auku sannan kuma an samu hukunci na yin magani in aka ita faru ko kuma da wannan to shine ma ba dan haka ba da wanda ga zuwa za ta faɗa ai

in kana na layra wannan cewa musulmi suna ganin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata shahidan yayi wafati a mazaunin shahidi ma aka ma ma akramahu Allahu bihi minan nubuwa tare da abin da Allah girma ji shi na annaba ta sai Allah hada masa da kuma shahada ta wani hanya don a gurin yaƙi abin ya faru وقال eh, ابن a أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي ابن سهنون يا شيخ malaman hadisi gaba ɗaya sun haɗa a kan cewa annabi alaihissalamu katalar yahudi ya tallace sammatu ya kashe wannan bai hudiyar wadda ta yi masa sammu ta zuba masa dafi hmm. an وفي رواية ابن عباس ɗansu hununu da ya faɗi wannan ya ce annaba ya kashe ta sai su alkali ya ce kaza kana ikhtilafar ruwayat fi zalika mun ambaci saɓanin ruwayoyi a cikin wannan an an an abi hurairah radiyallahu anhu wa anas wa jabir radiyallahu anhum da ruwayar abu huraira ta anas da ta jabiru allah kare da a gare su wa fi ruwayat ibn abbas radiyallahu anhu a cikin ruwayar dan abbas kun allah kare da a gare shi annahu da afa aha li awliya ibshir bin al-bara'i fa qataluha annabi mai tsira da manci allah miƙa ta da wali ga masu bin jini na bashir bin al-bara'i sai suka kashe ta a kisasi na dan uwansu lillazi saharahu haka na an yi saɓani a cikin kashewarsa ga wanda ya masa sihiri shine Labidu bin al'asami da ya masa wannan sihirin ya zaba saka a cikin bi'ir zarwana wanda a sanadin wannan a falaki da nasu ta sauka to an ce an yi saɓani a wajen ya kashe shi كان indana وأخوه قلب أثبت عندنا ya ce afuwa da iwa labidu bin al'asami asibatu indana shi fi tabbata a gurinmu a ce haka ike ya fi masa yi ya an eh, rahoto da gare shi da ca kuma annabarsa ya kashe shi amma shi dai waƙi ya ce afuwar ita ce tafi tabbata barawa an hadisa albazari hmm. an hadisa ido fara ta da misilahu illa annahu kala tu a kai ta saka yi da hu da kala kulu bismillah layi yawa na kala bismillah layi alar da durwa nuna a hada hmm. ah, warawar hadisa albazaru albazari ya rawaito wannan hadisi an abi sa'idin daga abi sa'id fa zakara misalahu ya ambaci kwatankwacin sa illa annahu qala fi akhirih sai dai shi a ƙarshen hadisin ya ce fa ba sada yadahu sai annabi sai ya shimfida hannunsa haka a inda naman yake dora hannunsa akai wa qala kulu bismillah ku ci da sunan Allah fa akalna muka ci wa zakara ismallahi falam tadurra minna ahadan muka ci muka koshi wannan karfatar da akwai wata cuci ko ɗaya a cikin mu ba bayan an yi wancan kuma sai wannan kowa ya ci shi kenan yawa wa kad kharraja hadisa shatil masmumati ahlus shi alƙadi iyad ya ce wannan hadisi na akuya da aka sa wa maɗas wa'inda suka fitar da shi ahlu sahihi ne mabota ingantattun hadisai suka fitar da wannan wakar rajahul a'immatu sannan malamai masu masanidu su ma sun fitar da wannan hadisin ba rudu ba ne hadisin mashahur

أشكالها ونحرها عن من هيئاتها وهو مذهب الشيخ أبي حسن والقاضي أبي تكري رحمه الله لا So, wakta lafa a halin nazari shugabannin ma'abota nazari wato ilmul kalamu nan yake magana ba ko malaman hadisi ba ce magana malaman hadisi sannan malaman kalam su kuma sun yi saɓani fi hazal babi a cikin wannan babin famin ƙa'ilin daga ciki akwai mai cewa ya ƙulu huwa kalamun ya kalikuhullahu ta'ala fi shatil tati. zance ne da allah yake halittarsa a cikin akuya wacce take matacciya awul hajari ko kuma a dutse awul shajari ko a itaciya wa hurufun wa aswatun yuhdisu hallahu fiha da harafai da sauti Allah yake samarwa a cikinsu wai su ma'uha min haduna ta gayi da ashkaliha kuma ya ji daga gare ta ba tare da kamannin abin ya canja ba ita akuyar ba ga ta canja ta yi rai ba ta yi motsi sannan itacen ba a ga ya canja ba sannan dutsen ba ga ya canja ba shine duna ta gayi da ashkaliha wa naqaliha an hay'atiha a cire ta daga hai'ata kamanninta a mai da ita wani abu ya ce allah ne kawai ke halitta zancen ba tare da wayannan abubuwan da murya da kuma harafi da kuma canjin kamanni na akuya ko na itaciya ko na dutse ba tare da ya faru ba kawai hikima ce ta allah suna sa wato uh, kalamun nafsi nafsi wa huwa mazhabu sheikh abul hassan mm. al-ash'ari shine maganar shawabul hasan al-ash'ari shugaban ash'ariyawa wal qadi abi bakar al-baqillani shi ma akan haka yake rahimahumullah Allah ya ji kansu wa akharuna zahabu ila ijadi shati hayati fiha awwalan thumma kalamu ba'dahu kuma sun tafi eh, zuwa cewa ila ijadil hayati biha wai sai an samar da rayuwa gare ta da farko sun kalamu ba da sannan kuma zancen bayan wannan to yan saka suka ce sai an samu sai an hura mata rai sannan kuma sai ta yi magana abul hassani wace wannan ɗin ma kuma an karɓo shi daga shehu mu abul hassani shi dai al'ashari ɗin ne wa kullum mu ko ne mai yiwuwa ne Allah shi ne masani alamu idan na nazifar da hayati sharɗar da jujjudin kurufi wal aswati hmm. la yastahilu jujuha ma hayati bi mujarradiha yace al hayata hurufi wal hmm. Ya ce bai sanya wato rayuwa ta zama ita ce sharaɗi na samuwar harafai da sauti ba izala wujudu ha ma adamil hayati bi ha. domin samuwarta shi murya da sauti da harafi ya samu ba tare da rayuwa ba wannan ba mustahili ba ne ya fito a tsiraice ba nan. za a iya samu kuma an samu fa amma idza kana tibaratan alal kalamin musi labudda min shar'il hayati laha ni ma wucewa zan yi kawai shi kenan a ci matsala ce mai zurfi shigo da ita kawai shi ne ya sa ce wucewa zan yi kawai ma'a iza kanar ibaratun anil kalamin nafsi falabudda min hayati laha idan ta zama ibara abinda ake nufi alkalamun nafsi kalami ne na wato kamar na zuci falabudda min hayati laha ba makawa sai an shar rayuwa ga wannan iza la yujadu kalamun nafsi illa min hayyin ba a samun kalamun nafsi sai daga mai rai khilafan lil jubba'i sabanin abinda jubba'i ya tafi a kai in bai nisa'ir mutakallimil firaki daga cikin sauran malaman kalam malaman tauhidi ko kuma ilmul kalami na alfirak sauran firkoki wato kungiyoyi na musulunci fi halittu judir kalamin lafazi wal hurufi wal aswati illa min murakkabin ala tarkibi man yasihu minhu ko yasihu minhu nudqu bil hurufi wal aswati wal tazama zalika fil hasa wal jiz'i waz zira eh. min bayni sa'iri a firak wato a wato a tsakanin sauran malaman wato kalam eh. na sauran firkoki firka eh. firka a cikin ihalatu judil kalamin lafazi wajen in aka ce ihala ana nufin wato mustahilanci rashin yiwuwar samuwar zance allafazi na lafazi ba nafsi ba wal hurufi wal aswad da harafai da ko murya illa min murakkabin ala tarkibi sai wanda yake murakkabi ne an dora shi ala tarkibi man yasihu minhu an nuduku wanda ko yasbihu minhu nuduku bil huruf wanda furci da harafi da kuma murya take samuwa da gare shi walta zama zalika fil hasa ke suka dora wa kwani wal jisu'u da kuma kututtire wazira da kuma karfata waƙala inna la khalaqa fiha hayatan suka ce Allah ya halitta mata rayuwa ne famar kuma Allah ya tsaga mata baki walisanan kuma cusa mata harshe wa'alatan ya sa mata ala amkana habi halar kalam kalam

su sabul hassan al-ashari da kuma jubba'i wannan ra'ayin jubba'i yake ta kawowa shi jubba'i a gurinsa bayan da za a yi a ce dutse ya magana in dutse zai magana sai in allah ya sa wa dutsen rai ba zai magana a matsunusa sai an ba shi rai irin na mutum ko irin na dabba sai kuma an tsaga masa harshe an tsaga masa baki kuma an saka harshe a ciki wai sannan zai magana a cikin jabba'i shi aka yi tafi su ka wani suka ce babu wannan Allah yana da ikon da dutse na nan a sandaransa zai sa shi magana kuma yi magana duk itace yana nan a itacensa ko ya bushe ya zama kauri zai magana kuma zai magana sannan akuya soyayya shashiya ita ma za ta yi magana ba ta da an yi wannan ba to shi abin da ya ce kenan حديث ولم ينكر أحد من أهل السير وروايته شيئا من ذلك فدل على سقوط ba ya ce duk da ya gama sai ya ce lam yankul ahadin min ahli siyari warwayati ɗaya daga cikin ma'abota sira ta annabi alaihi da ruwayar hadisi bai ciro wani abu ba min zalika daga wannan abin da jibba'i ya tafi a kai fadalla ala kudi da awahu wani nuna faduwar da awarsa gaba ɗaya da awarsa babu ita ma annahu la darurata ilaihi fi nazari babu larurar yin nazari akan wannan a ce ai sai an gano sai da Allah ya sa masa rai sai da tsaga masa baki sai da ya sa masa harshe sannan dutse yi magana sannan kututtule yi magana sannan kuma akuya ko kuma karfata ce magana ce babu aljubai walmuwa fi kulla allah shi ne bai gama dakatar shi san jubai yi malamin ashari din ne asali malaminsa ne to sai zama na mu'tazili ne ita wato mu'tazilanci ya riga ya ratsa shi kuma ya dafi ne yi kuma mu'tazilanci ya saba wa da aqidatu ahlus sunna kuma ya karantu sosai ya zama gawurtacce ba ma riƙaƙƙe ba gawurtacce haula ash'ari haula hassan al-ash'ari shine mai jan baki to inda aka samu shi haula hassan al-ash'ari yana kwance yana bacci sai ya mafarki wani bawan allah ce da shi malamin nan naka ɓatacce ne karbi da shi a'a da ya farka sai ya alole karanta surutu yasin da ya sake kwantawa sai sake ganin wannan sai malamin kabatacce ne karbi da shi sai sake alola ya yi sallah ya sake karanta suratu yasin ya sake kwanta sai sake ganin sa sai ce masa ai ba shi dan bane muhammadu rasulullah sama shi yake gaya maka wannan sai shi rasulullah to ai na shahara da shi ya zan irabu da shi ya ce tambayoyi za ka masa shi kenan sai abu lashin ashari da garewa sai ki zuwa makaranta kwana ɗaya biyu ana cigiya ina yake nan sai ya ji yana zuwa sai ya koma daga bakin kofa ya kunshe ke jan baki sai bai ja bakin ba da aka zo shigo sai ce nan ma ya isa sai ce tambaya nake da ita sai ce ita tambayar ka sai ya ce idan mutum ya rayu musulmi ya mutu musulmi wace aljanna allah zai sa shi sai ce zai sa a babbar aljanna sai idan ƙaramin yaro ya mutu wace aljanna Allah zai sa shi sai ce karamar aljanna ya ce to sai yaro ya tambayi Allah ya ce da shi mai isa ka kashe ni ina yaro kasa na karamar aljanna ya ce sai Allah ya ce masa in na baka ka girma kafirci za ka yi ka shiga wuta za ka na kashe ka na karamin yaro sai arshari ya ce to tun da haka Allah zai bashi ansa to babba da ikafirci ya shiga wuta sai ya tambayi Allah ya ce ubangiji ka san kana kashe mutane suna yara ka sa su aljanna karama ni me isa ka banni na girma na mutu ka sa ni a wuta sai ba amsa fa buhi da zai kafara sai ce me same ka ya ce kama me same ka sai ce jakin malam ya kafe a tabo shine kalmar tabo da aka samu yan siyasa suka dinga faɗarta a kasan nan saboda duk masu karatun soro ne da wayannan su masu ilimi ne sai ce baki mala ya kafe a tabo sai ya fita da asuba sai hau manara sai ya talla wayannan amsoshin da ya bashi Daddafin dafin da yake da shi na na itikadi kudirai wanda suka saba abinda annabi alaihi faɗa sai ya faɗa to tun daga ranar ba ƙara ganin jibba'i bai ya fita ya gudu eh shine halin sa eh. shi shine da as-salahu wal aslahu ai a ita ce wannan ai aqidatu salahi wal asala sai fallasu cewa Allah duk abin da za a yi akwai maslaha a tare da shi salahu wal aslahu shi ko babu ya fa'alu ma yuridu ne kawai ya وكيء رفعه عن أهل بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بسبيل كان سب لم يتكلم قط قال من أنا قال رسول الله وروى وكيء وكيء يا رسول حديث رفعه عن فهد بن عدية ya ɗaga hadisin ya zama marfu'i ba ba ba mursal bane daga wato fada dan adiya annabi mai tsira da amince Allah uce bi sabiyin ashabba an zo masa da yaro ya riga ya sarmuta ya sarmuta lam ya takallam amma bai taɓa magana ba ya riga zama babba ya zama ɗan saurayi ya data sosai amma bai taɓa magana ba ko so ɗaya faƙala sai annabi alaihi ce man ana faƙala rasulullahi shikenan an ce wannan eh. daga ranar a duk ƙabilarsa ba fasihi kamar sa

an mu'arrid bin ya ce ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban naga abun mamaki daga annabi alaihi salamu ji a bisa biyin yawma wulida an zo masa da yaron da aka haifa ran nan fa zakara misal sai an bace irin wannan yana zuwa sai annabi sai ta ce sai ce da shi man ana sai yaron ce rasulullahi amma daga nan bai sake magana ba sai da ya girma amma a gaban a lokacin da aka haife shi ana kawo shi abin da ya tambaye shi kenan alayhi sai ya ce an anta rasulullahi shine hadisin mubarakul yamama sha sunata ismu rawihi kuma an san shi da hadisin sha suna ana ce da shi hadisu sha sunata ne hadisu mubarakul yamama shi wannan abin ya faru ne a wato hajjatul wada hajjatul wada'i aka zo da shi ran da aka haife shi ce mana ana ya ce rasulullahi sai ce allah mubarak lahu shi sa aka sa masa mubarakul yamama eh wallahu mubarak lahu Mm, sunan mai ruwayar hadisin kenan sha suna a cikin wannan kuma annabi tsira da mace Allah sai ta ce sadaka tabarakallahu fika da ya ce mana ana mm. ya ce rasulullah sai annabi ce sadakata barakallahu fika Bai sai aka samu suna mubarakul yamama ثم إن الخلافة لم يتكلم بعد hatta shabba ya sannan shi wannan karamin yaro bai sake magana ba bayan wannan kalma da ya ce shabba har sai da ya zama saurayi girma fakana ma mubarakal yamama sai ake kiransa mubarakul yamama wato mai albarka kasar yamama tatul wada ita wannan kisar a maka aka yi ta a hajjin bankwana وأن الحسن أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه كره بنية له في واد كذا فانطلق معه إلى واد وناداها باسمها يا فلان أجيبي بإذن الله فخرجت فخرجت wariya da kuma ɗaika kan ɗaika a ƙala da ha ina ga wani a duk zama a ɗin abokci an arziki a nan kuma ƙala la haja ta yi haja ta yi hujjima zattun da hanyarri hujjima. Dawa sa'a. Hassani, Furnar daga daga Hassan Albasani? ce a tara julun nabiya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi mai tsada amincin Allah fa kara lahu annahu daraha bunayyatan lahu fi wadi kaza yace ya jefar da yassa tasgira ne na bintu bunayya ya jefar da yassa a wani kwari wato ma'ana ya je ya binne ta kenan wa'adul banati da suke ya haife ta ya je ya binne ta sai ya zuga annabi alisa fan dalaka ma'ahu ilal wadi sai annabi mai tsira da wancan Allah ya tashi tare da shi zuwa wannan kwarin wa nada ha bismiha sai annabi alaihi salam ya kiranta da sunanta ya fulana ya wance jibi bi iznillah ka ansa da izinin Allah fa karajat ya fa binne ta ta mutu sai ta fito wahiyar ta kulu ka wasu adaika ansawarka kuma arzikinka na kuma ansawa na kuma ansawa faƙala laha sai annabi salam ya ce inna abuwaiki kar aslama mahaifanki sun musulunta sun yi wannan tabar gazar a cikin jahiliya ba su musulunta ba yayin eh, sun musulunta fa in ahabbti an aruddaki ilaihima in kina so zan bai da ke gudun ki ki ci gaba da rayuwa a hannun mahaifanki alat la hajata li fihima ba ni da bukatar su wajattu laha khairan li minhuma na samu Allah ya fi mun alheri fiye da su eh, wannan ya nuna cewa duk 'ya'yan kafirai da suka mutu da 'yan aljanna ne idan eh, ga ta kafirai suka binne ta amma ga sun musulunta da aka yi magana ta ce ni na samu allah khairar limin huma an anasin an shaɓar minar ansari tuwa fiya ya ansar tuwa fiya wala hukun mu a jirin amya ya'u na wa azai na ha ƙalat mata ibini kunna na amu ƙalat allahun mu كنت تعلم أني قادرت إليك وإلى رسولك فجاء عن بأيمنه على كل شدة فلا تحملني علي هذه المصيبة وما بعثنا أن كشف الصوب عن وجهه فلئم فلئمنا وعن أنس radiyallahu anhu raga anas allah ya kare da a gare shi anna shaban min al ansari tuwfiya wani saurayi a cikin mutanen madina ya rasu wa anna walahu ummun ajuzun amiya yana da mahaifiya tsohuwa tukub amiya makauniya da ya rasu jainahu muka hada shi a likafani muka komai komai sai muka yi mata ta'aziyya muka ce Allah ya ji kansa Allah ba ki haƙuri saboda rudewa eh. an ce watakila rudewa ce ta sa watakila ko bata ma san yaran sun ba sai da suka gama suka gaya mata faƙada da mata ibni ɗana ya mutu wannan na'am sai muka ce i e, ƙalat tsohuwan sai ta ce allahumma in kunta ta alamu ɗan hmm. ni hajartu ilaika wa ila rasulika hmm. Allah ta fa gaya wa haka in ka san kaga da Allah take ta san me ta taka in kunta ta alama anni hajartu ilayka wa ila rasulika in ka sani ne hijira zuwa gare ka zuwa ga ka sallallahu alaihi wasallam raja'a an tu'ina ni ala kulli shiddati don fatan ka taimake ni akan dukkan tsanani da runa lahira na zo na komo ka gurin ka sallallahu na tatso daga inda nake ne hijira na komo nan aka ce ba ma daga wani gari ba fa ta fito eh. mutuniyar madina din ce amma ta tashi daga unguwarsu eh. ta komo wata saboda allah da manzo allah sallama wannan ta yi ta kuma gaya wa ubangiji wannan don tu'ina ne ala kulle shiddatin ta hamilan na alayya hazihil musifa hmm. kar ka dora min wannan musifa ta mutuwa yaran tana faɗar haka fa ba mu rihina an kashe kwasau an waje yi. sai kore sai aka yi cire sai tashi garau sai ka musu abinci kuma faɗa ima waɗa imna ya ci muka ci amma su malamai sun ce ba fa karamata ba ce a wannan lokacin mu'ujizar annabi ce alaihissalam da ta sa shi a ciki ta yi wa allah nuni akan abin da ta saboda shi sai ubangiji ya amsa ya janye abin ya raya dan ya tashi ya ci gaba da rayuwa har sai bayan tara su sannan ira su haka sai mu tsaya nan ko eh, wato harkar annabi alaihi salamu akwai ban mamaki har yau har gobe wanda suka rike shi da gaskiya abubuwan da za ka ga suna faruwa sai ka ɗauka rufa'idi ne in dai allah ne in kuma da gaske ne mutum ya wannan to za ka ga abinsa kamar rufa'ido da allah da gaske ke kan annabi alaihi salam ita saboda ta san abun da gaske take yi za ta ce lala in kunta ta alamu wanda ya san ba da gaske ba yau Allah haka ba Allah ba zai saurare shi ba dan ya ce zuciyar ba yadda ta yi da abun ba kawai yayin gari ne da ki ya ɗauko mutum ita ho to in yau allah haka sai kunyata amma inda gaske ne zuciyar allah ya ga zuciyar haka take to ba abin da ba zai samu ba gurin ubangiji subhanahu wataala eh. alhamdulillah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام dawa ana ce da su abu na'ul alimi su kan laraba na kiransu abna'ul halimi saboda annabi ishaq allah ya ambace shi alimu annabi isma'il alaihi masalan allah ya ambace shi halimu shi ke ce abna'ul alimi na kun abna'ul halimi to su yahudawa mutanen da suka dinga yawace yawace izo su yahudu idan za su yaƙi da mushirkan larabawa da suke madina irin su ausu da kazaraji da sauransu to sai su ce suna kamun kafa da annabin karshen zamani allah taimake su su karya wa'annan sai su karya su yasa allah yake cewa kanu min qawlu yastaftihuna alal ladzina kafaru ja ja'ahum ma arafu kafaru bihi da annabi alsai bayyana to akwai as-sulda zamaniya ita ta dauke hudawa akan wannan wadda sulda zamaniya har yau har gobe tana aiki a lokacin nasara Tutarsa ta faɗi su ya faɗi yahudi kawai ake ji to da annabi alaihissalam izo ba makawa in ya kafu to su za su koma baya ita ce sulɗar zamaniya idan mutum yana da ɗaukaka shi yake cara yake ƙaraji idan wani ya zo zai rufe shi to ba wanda zai yaƙe shi fiye da wancan mai ƙarajin to da ka yahudu suka tashi tsaye yasa ubangiji ce a ashaddan nasi adawatan للذين amanu اليهود والذين أشركوا wala tajidanna aqrabahum mawaddata lillazina amanu allazina qalu inna nasara yahudu sun fi kowa musulmi saboda su ne suke da sulɗar zamaniya amma su nasara za ka same su a garabahun mawadata lillazina amanu sun fi kusa da musulmi wajen ƙauna saboda ba su da sulɗar zamaniya da musulunci zo irfi to su da huda suka a madina a nan suke zaune sun yi dandazo ga kuma annabi alisun ya zo yayin da annabi alisun ya zo madina ran da ya shiga madina alaihissalamu sai da ya shirya kalubalen da zai fuskanta da su kuma ya ɗauki mataki shi yasa ya shirya ya rubuta sahifa shine farkon tsarin mulki da aka taɓa yi a duniya wanda za a haɗu da mutane masu aƙidu daban-daban da addinai daban-daban kuma a ƙarƙashin ƙasa ɗaya annabi sai ya shirya wannan da aka gama sai ce lil musulmi na dinuhum walil yahudi dinuhum musulmi suna kan addininsu yahuda ma suna kan addininsu amma madina ta zama tasu gaba daya in wani bai taso mata da musulmi da yahudi za a haɗa kai da duk wanda yake garin madina a kare ta duk da ya zo na cigaba za a haɗa a ci gabantar da ita to akan wannan aka yi to yahudi suka zo suka zauna da annabi alisan ya hijira din ya zo sai abdullahi dan salam ya ce zan nuna maka ka san suwa yahudawa zan zo in buya sai ka tambaye yahudu waye ni sai tambaye yahudawa waye abdullahi dan sala suka ce sayyiduna wa wani sayyidina shugabanmu ne dan shugabanninmu sannan babbanmu ne kuma dan manya ne mutumin kirki dan mutanen kirki suna gama faɗa sai abdullahi dan salam ya fito daga bayan tufaniya sai ce ashadu allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadu rasulullah suka ce asharari ne dan ashararai a gurin ya ce yarsula ne haka ne don ka gane cewa yahudu kaumun buhutu' kaumun buhut su ba su da wani takamaiman musu da abu ya saba musu a gurin ba su ji kunya ba suka ce ai sharari ne dan asharari ba mutumin kirki ba ne ya ce ne haka ne don ka san yadda suke to shine suka taru suka zo suka dinga shirye-shirye a madina farko wata balarabiya ta je wajen makeri a ne ta kira cakafatan sai ya zo ta bayanta sai ya naɗe rigarta ya ɗaure ya yahudan nan balarabiya ba ta sani ba tana miƙewa sai al'aurata ta fito to daga nan rigima ta tashi wannan annabar sai ce to duk su tashi su fitar ga madina to shine ya kore su ba'arinsu suka fita wa'inda suke kabilar wannan akwai su banu a su bani nadir duk suna nan shikenan da aka yi wannan ya kori ba'arinsu sashen dai suna nan sai wata matsala ta taso ta wannan sulhu da aka yi tsakanin musulmi da yahudawa da mashirikai da suke madina a yi zaman tare amma duk abin da ya faru na musulmi annabi alaihi salamu a dawo sa zai warware in daga musulmi abin ya faru sai abin ya faru annabi alaihi sai tashi ita fi cikin yahudawan ya je ya zauna a zo a faɗi abin da ya faru sai a biya diya sai suka je da annabi alaihi salamu muna zuwa ashe da suka je kan bene suna da wani marga-margan dutse ashe za su tsoro shi kan annabi alaihi salamu annabi sai aka yi masa wahayi sai tashi sai ce da su ina zuwa kawai sai da sa madina sabai shiru shiru za ga annabi alaihi ya tashi sulhu bai ba sai suka biyo shi sai annabi sai ce ai dutse suka hau da shi kan bene za su tuntsuro shi a kai na ya ragargaza ne to daga nan sai ce dukkanin su tashi su bar madina gaba ɗaya suka tashi shine suka koma haibara da suka koma haibara suka zauna sai zama su suna da birane manya-manya wajen guda bakwai sun yi ƙarfi to a nan cikin madina daman ya ce a yi masa maganin ka'abu ibn al-asharafi mahmud ibn masalamata ya je ya kashe shi to sai ibn salam shi kuma a can shi ma ya kasaita ana sai ce ya za a mun suka tafi suka shiga dare da rana shi ma suka kashe ibn salam annabi sama da ya samu isulhu da mutanen maka a hudaybiya daman yahudi suka fi damun saboda suna da shari. shi mutumin maka mushiriki ba shi da sharri sai yana gurin amma yahudi ina nesa saboda ilimi zai kulla maka kulle zai ruguje ka saboda haka annabi suna samun damar an yi wannan sai wuf sai tafi haibara tun daga madina har ije kofar gari duk kwanakin da yi alisana babu mutum ɗaya da iya ganin rundunar ko ba wai mu'ujiza aka nuna ba aka yi addu'a allah ya rufe ido a ƙwarewar yaƙi kawai aka nuna da asuba eh. ya fita kofar garin sai wuce mace ta gani ta kururuwa sai ce wannan muka je kofar gidansa muka waye gari asaba hulmun zarina eh. ah, an gama da shi to shine fa aka soma wannan dauki ba daɗin suka rufe baranan suka ɗauko majajjawa suna da majajjawa an suka saka suka saka dutse kamar girman ɗaki aka harba shi in ya taho dam sai da gargaza abin da yake wurin tana zuwa gurin muhammadu dan masalama ta ya duba inda musulmi suka yi sansani sai ya rasulahi a karami muke su kuma suna kan tudu mas'ala ce ta harbi idan muka harba kibiya ba za ta je da karfi ba su kuma suka harba da karfi za ta zo saboda haka a canja guri a tashi daga nan sai annabi alaihi ya yadda sai dan masalama ta nuna gurin da za a yi to nan gurin kuma dabino ne eh. sai da suka sare itaciya dubu shida lokaci daya suka koma gudun suke sansani sannan ake wannan gomurzin sannan suna da wani rangers nasu wani ƙato ne wawa ƙarfin gaske shi wannan ba a sako shi a gurin yaƙi sai ta ɓaci in ya zo daman kisa zai ya cinye ya gargaza duk abin da zai maza a mai da shi sarka saboda haɗarinsa suna zuwa sai suka fito da shi da suka ga sai zo aka yi wannan garurrukan suka ƙi karuwa ɗaya suka je sai a karya su daman a lokacin da aka je ɗin annaba sau da asuba ko da daddare sai ce gobe da asuba zan ba da wannan tutar ga mutumin da yake son allah da manzan allah sarasar kuma allah da manzan suke son sa sai na umar rajin ce ranar haɗage ne dinga yi dan annaba sun ya gano ni ko a bani amma sai na bakar ko kula wannan bai ba shi annabi ne nasa ba ruwansa da wani abu da za a ba shi radiyallahu anu shi ke yadda gari ya waye sai annabi alaihi ce ina aliyu dan abi dalib sai aka ce yana ne ciwon ido ya ce a zo da shi zaka tuf tuf tas idan ya warke sai ce in gwatuta kar ka waiwayo sai ka buɗe su sai ka buɗe sai Allah hatta ya fita hullahu alaika sai da ya tafi sai ya tuna bai tambaye shi akan me zan yake su ba sai da da baya da baya kamar giwa sai ya rasula alama za ku katilu qauma ya ce ma ta tashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah hatta ya kunu mislana ba dan mu mallake su dan zama irin mu kawai ake so a yake su sai tafi to shine da aka je aka dinga gumurzu waje wannan husnu a buga a buga a sirasina su a kwace garin haka ci gari suka suka ce muna da wanda zai mana magani suka sako wannan sai annaba sai ce sina ali kai ma fita to shine sina ali ya je suka yi gaba da gaba to anan ne yace da shi ana lazi sammatni ummi haidara karihul manzara ni ne wanda mahaifiyata ta ambace ni zakin sarkakkiya kuma bani da daɗin gani gurin waki kafin minti biyar sai ga kan wantan yana cin ƙasa an cire shi ya suka ce mun bi a yi sulhu to shine aka yi sulhu da su duk abin da suka noma a madina za a raba kashi uku a ba annabi alaihi kashi daya su kuma su riƙe kashi biyu to shine aka gama wannan to a nan ne ita kuma ta zo ta yi wannan bayan an yi wannan surun sai ta zo ta saka wannan samu to a wannan ranar ne kuma suka kawo masa daƙashi. aka kawo masa alayhi salam wannan dakashin da aka masa na kai bara da shi muka warware hukuncin coca cola da fifs ta san da ana ce akwai wani sinadari a cikinta wai ba na halag wani ba a sha to sai da muka koma tarihin ta aka bi har ran da annaba sai je haibara din nan sai suka kawo masa dakashi alayhi salam irin wanda ake dai da nonon akuya da aka masa dakashi sai suka ce ya rasulullahi dakashin nan akwai wani guba da ake zuba a ciki abu ne na najasa ake haɗa kafin a bai da shi da kashi sai annabi alaihi ya ce a kirawo su da haka zai ce wai kuna zuba wani abu a ciki kafin ya zama da kashi suka ce in ba haɗa da shi ba ba zai ba kaga abin ya zama kanju kenan in ka samo nono madara ka ajiye ta sai ta yi bacci amma ta zama kindirmo ba amma kana zuba kanju za ta zama kindirmo in ka samu fulawa kana so za ka yi burodi ba za ta yi ba sai ka hada ta da yis eh. in ka samu alkama za ka yi funkaso ba za ta tashi ba sai ka hada ta da wannan to da suka ce ba ta yi sai da wannan sai annabi Allah sai ce a kamun wuka da ka sai bismillah yanka sai ya ci ya nuna cewa in za a hada wani sinadari wanda sai da shi abun wa halak ne a iya muka ce kwa sha koka cola sa to aka yi bara aka yi wannan hukunce hukunce ne suka yi ta taruwa sannan a ranar ya haramta cin naman jaki alasa ya ce tukwanan da aka zuba naman jakin ma ga baki daya a farfasa su a wannan ranar ya haramta nikahul mutu'ati alayhi salamu auren mutu'a da in shi'a suke a ranar a haibara ya haramta wannan sannan kuma a ranar dai ya sake cewa duk wanda ya taɓa al'aurarsa da hannun alwarsa ta warware ran da ya shiga madina an tambaye shi in mace ya taɓa al'aurarsa ya alwarsa ce bid'atun minka bayan shekara bakwai da je kai bar sai ce duk wanda ya taɓa ta warware eh, kaga ya yi nassin wancan abu eh, ai abubuwa aka yi kuma wannan abu huraira ya musulunta da anhu dausiyi ne damu eh, ka san shi ma rufailin dausi da ya musulunta ya ga hasken musulunci sai ya tafi garinsu ya ce a dan duk garin mu ba zai musulunta ba wannan hasken ba wanda zai da ya je yi musu bayani su kai musu mummunan duka mummunan duka ya dawo yana zuwa tun daga ne ya haka da hannu annabar sai ce me ya ce adda alhalaka garin gaba daya ni na ɗauka ba wanda ba zai karɓa ba amma bari kuma su karɓa ba ko su kai mun shegen duka sai annabi alsai ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan dausa Allah ka shirye su Allah ka shirye su sai ya haƙura to ranar kai wara sai ga shato da su abu da rindina gaba ɗaya ya kasa gaba annabi alaihi salam annabi sai na gani sai ya murmushi sai ce ya na san dariyar da kake ni ce ne addu ala halaka su kai kuma ce ala shi gashi kuma a hannuna din duk ga sun zo sun musulunta abu musu musulun suka musulunta gaba daya ai an yi uwa a haibara to anan ne kuma annabi sai ya sami wannan na na safiya radiyallahu anha a haibara din ne kasan shi mahaifinta huyayi dan a haɗaba da ɗan uwansa abu yasir ɗan a haɗaba ta ce tana karama tana ɗaki tana gida sai ta ji sun fita tun asuba sun taho gurin annabi alaihi salam ba su koma ba sai talata yanin dare sun galabaita sun gaji da suka koma sai ta ji shi abu yasir ɗin ƙanin ƙanin mahaifin yana tambayar mahaifin cewa kafi ni sanin taura. wannan bawan allah da muka je gurin sayaya sai ce duk abin da a taura ta faɗa na annabin ƙarshen zamani shine wannan sai ce wuce dangantaka za mu yi da shi ce gaba har mutuwa gaba har mutuwa takan ku aka yi dan da aka zo aka yanke masa hukunci za a sare masa waya sai ce ba na bakin cikin kinka akan kinka zan mutu shi na nawa sai ce ya ce fir'auna na yafi na musa shi a fir'auna annan musa alaihi yana ganin hatta iza adraka hulgaraku qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina shi ko ga kan sakalin yana gani yace bana bakin ciki saboda zan muta kan kinka haka nake so haka sare wuyansa to ita aka taho da ita radiyallahu anha da za a zo ita ma kayayyakinta da barguna da riguna da abubuwanta na tafiya da na gida da aka zo da za ta hau kan raƙumin annabi sai sai durƙusa ya tsuguna ta taka cinye sami alfarma saboda gajeriya ce ta samu ta hau raƙumin radiyallahu anha bayan ta gama kuma ya ɗauki kayan ya lafta ya ɗora a kafaɗa ya ce muji sallallahu alaihi wasallam haka ya mata alaihi salatu wasallam to wannan shine alakar yahudawa da laraba da kuma madina da kuma da'awun da aka yi eh ya sa sai na umar da shi kuma lokacin da ya zo korarsu sai ya ce suka ce annabi ya rubuta da ya ba su a basu a haibara sai ce sai a kawo min takardar sai takarda ta zama a ce tazwirin ta kai ce wanda aka ce ya rubuta takardar aka ce mu'awiya sai aka samu awuya kuma sai a fata makka yi musulunta wannan ku kawo fata makka aka yi da aka takardar ba ita awai bai san zancen ba an shirya suna na umar ce ta kutashi shi ba wanda zan ragawa ya kore su gaba daya to abin da ya faru kenan abuwa ne masu tarihi a kai bara da yawa da suka faru Allah ya samu cikin alazin da sun hun alkaula fa ya tabi hun a sanahu a kulu kauli ha za a tsagafi Allah halewa lakum wali jami'il musulmin assalamu alaikum rahmatullahi wa